وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة شي gaba da darasinmu a cikin suratul baqara jiya dai mun karanta aya ta shida zuwa ta ɗari biyu da uku sai muka yi muƙaddima ba mu ma shiga tafsirinta ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه نفسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أذيبوا من حيث أفاض الناس الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah subhanahu wa ta'ala wata baiwa Allah za ta shiga musulunci daga ina kike daga ina ina burundi kina ina burundi ok burundi unguwa ce a nan ko eh. kina so zaki musulunta eh. ke kika yi niyya kika yi harama ko wani ya matsa miki dole da ki ne da ki. zan gaya miki abinda mutum ya faɗa ya amince ya yarda ya kudire, ya zama musulmi ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله الله abinda kika ce baiwa Allah kin ce daga yau na amince da yarda ta da gamsuwa na ba wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta sai Allah ta'ala mahallicin kowa da komai kin yadda da haka eh. kika ce daga yau na amince na yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da musulunci da alqur'ani kuma zan masa biyayya zahiri da batini kin yadda eh. kika ce kin amince annabi Isa ba dan Allah bane ba kuma Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda da haka eh. to wannan shine musulunci me sunanki sunanki elizabeth to abin miki elizabeth ko ai sunan wata sarauniya ce ma ko wannan suna naki ai mai kyau ne elizabeth abin miki shi abin miki ko a canza miki kina son canji ko abin miki sunanki a canza a canza miki to cikin da kina haɗe da unguwararen musulmi wanda suna kike ji na wanda ake sawa a musulunci wanda ya burge ki kike so ke ma kira ki da shi wanne eh wanne kike so yanzu ah, Maryam mariam Allahu akbar dace maimakon Elizabeth a dinga kiranta Maryam Allahu akbar kin ɗauko babban suna maryam mace ce mai daraja yar imran kuma maryam ita ce wacce Allah ya kama sunanta Alƙur'ani sau talatin da hudu babu ma wata mace ko ɗaya da Allah ya fito da sunanta ƙarara a cikin wannan littafi na sai maryam ha akwai suratu maryam to da za a ci gaba da kiranki maryam maimakon elizabeth muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci shekarunki nawa sha tara insha Allah akwai mata muna nan mun yi training din su waɗanda za su koya miki addinin musulunci sai ki je bangaren su za su yi miki bayanin abin da ya hau kanki na yanzu yanzu da kuma sauran abubuwa da za a koya miki a hankali muna fata kuma Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci duk matsalolin da suke damun ki sai ki gaya musu Allah ya tabbatar da mu a cikin waɗannan ayoyi da ma ya karanto mana tun daga aya ta 196 zuwa aya ta 203 Allah subhanahu wata'ala yana mana bayani akan aikin haji da kuma umara sai dai kamar yadda malamai suke al'ada wajen tafsiri sukan yi tafsiri ta fuska hudu akwai abin da ke kira a tafsirul ijimali shine a fassara maka ayoyin a dunkule a dunkule a dunkule a dunkule za ka ɗan gane sama-sama sannan akwai abin da ke kira a tafsiru ta halili shi ne a maka warawara a maka dalla-dalla a maka filla-filla yadda za a ɗauko komai a bashi haƙƙinsa shi ake kira a tafsiru ta halili sannan akwai kashi na uku shi ne a tafsirin mukaran kamar yadda za a ɗauko tafsirin kaza tafsirin kaza ko wacce magana da wacce magana a auna a ga wacce magana tafi ƙarfi ko tafi dalili ko wacce za a dogara da ita sannan kuma akwai abin da ake kira a wato a tafsirin maudu'i wannan shi kuma za a ɗauki mawdu'in wani bayani a yi shi dalla-dalla to muka kula mawdu'in waɗannan ayoyi da aka faɗa ga baki ɗaya yana magana ne a kan abu guda shi sa alaran ma ya karanto mana su sai za mu ɗau matakai guda biyu za mu bayanin su a dunkule sannan mu zo mu bi gaba gaba gaba gaba kowanne mu sunce abubuwan da yake ciki na hukunce hukunce ko Allah zai sa wannan shekarar da kai za a yi aikin haji kaga ka samu bayani sosai Allah subhanahu wataala ce wa atimmul hajja ku cika aikin haji wanda ya haramar aikin haji ya kuma cika sharaɗin zuwa aikin haji kuma ya samu ilimin yadda ake aikin haji to ya yi shi lillahi ka je ka yi aikin hajin nan don Allah saboda Allah don neman yarda Allah wal umrata hakanan wanda ya ɗau haramar yin umara shi ma ya cika ta lillahi wato ya yi umararsa saboda Allah kuma ya yi ta a kan ilimi da haka Allah ya ce wa hajja ma'ana wa umarata kuma lillahi wato ku cika aikin haji in ka fara sai ka gama kuma ka yi shi da ilimi kuma ka yi shi da sani kuma ka yi shi don Allah kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu anni manasikakum sannan bangare na biyu Allah ya ce fa in uhsirtu idan kun yi haramar aikin haji ka kama hanya har ka je miƙati ka ɗauki harama sai kuma rashin lafiya ya tare ka ko kuma aka ce an hana shiga maka ko kuma an hana bi hanyar saboda wani abu da ya faru abin ya faru a kan kanka ko kuma ya faru a bisa inda za ka ɗin an hana shiga kai kuma gashi ka ɗauko harama har ka fara talbiya kuma aka ce maka ba za a shiga ba shine ma'anin uhsirtum aka tare ku ko aka tsare ku ko kuma aka kange ku da ana muni'itum wa asalul hasari aljam'u wal habsu wal idan aka tattare ka guri guda ko aka tsare ka ko kuma aka hana ka isuwa inda za ka to wannan shi ake kira uhsirtum aka gina shi mabanin lil majhul idan aka tsare ku ba ta an tsare ku ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar barkewa annoba kamar yadda ya faru shekarun baya wanda gaba ɗaya ma aka daina zuwa aikin hajjin saboda barkewa annoba a duniya ko kuma misali mutum ya kama hanya sai aka yi hatsari ko kuma aka ce guzurinka ya ƙare ko ko mutum ya samu rauni ko ciwon da ba zai iya ƙarasawa ba to sai Allah ta'ala ya ce famastaisara min alhadith sai ka yanka abin da ya sauwaƙa na hadaya wannan irinsa ne ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fito da sahabbai ya ce masahabbai na yi mafarki na shiga maka na yi umara don haka kowa ya shirya za mu tafi mu je mu umara a wannan shekarar wannan ya faru a cikin watan zilƙa'ada shekara ta shida bayan hijira annabi alayhi salatu wassalam ya fito da sahabbai dubu da ɗari biyar wata ruwaya da ɗari hudu suka kama hanya sun kusa shiga maka sai labari ya ishe mutanen maka cewa ga annabi nan alayhi salatu wassalam da sahabbai sun zo za su umara su ko suka ce lalle ba za su bari annabi alayhi salatu wassalam ya shiga maka ba aka yi tattaunawa aka yi doguwar tattaunawa da 'yan saƙonni annabi ya aika ɗan sako alayhi salatu wassalam su ma su aiko ɗan sako ha a ƙarshe aka zo ƙarƙashin suhail bin amr aka yarjejeniya akan cewa ba su yadda annabi alayhi salatu wassalam ya shiga maka da sahabbansa a wannan shekarar ba a wannan watan ba sai dai a bari sai shekara mai zuwa a cikin watan dati din annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da sahabbansa su zo su umara to aka rubuta yarjejeniya a ciki an rubuta abubuwa guda biyar dukkaninsu a zahiri za ka kama an ƙwari musulmi amma kuma da yake annabi yana bin umarnin Allah ne ya san duk abin nan da aka rubuta alheri zai zama wa musulmi aka rubuta cewa an sunce yaƙi har tsawon shekara goma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga maka a wannan shekara ba shi da sahabbai sai dai su dawo shekara mai zuwa a cikin wannan watan kuma kwana uku kadai za su yi kuma kasu zo da makami in ba na matafiyi ba sannan kuma duk wanda ya gudu daga ɓangaren musulmi ya koma ɓangaren ƙwarai to su ba za su dawo da shi ba amma duk wanda kuma daga bangaren musulmi ya wato eh, daga bangaren shawa ya gudu ya bawo bangaren musulmi to za a dawo da shi amma in namu ya gudu ba za a dawo da shi ba kun ji wani abu aka ce an yadda ne suka ce sannan kuma wato za a rubuta takarda akan haka sai ana tsakar rubuta takardar sai ga wani sahabi abu jandal shi kuma ya samu ya fusbo daga bangaren ƙurayshawa ya kawo kansa cikin musulmi yana zuwa ana cikin rubuta takardar kuma babansa suhail bin amr ne wakilin ƙurayshawa sai ce to da wannan zan fara annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai ba gaba rubuta takardar bai ce in ba kwa so sai dai a fasa sulhu shikenan aka bashi dama ya tafce shi ya tafi da shi to wannan abu a zahirinsa Ya yi nauyi da yawa gashi an fasa shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yayi mafarki za a shiga kuma gashi ba a shiga ba ashe bai sa musu date ba ya ce dai za a shiga amma bai ce musu lalle sai wannan shekarar ba sannan na biyu kuma gashi an ce an sunce yaki shekara goma sannan gashi wanda ya gudo bangaren musulmi wato za a maida musu da shi mu kuma daga bangaren mun ya gudu ba za su dawo da shi ba aka ce dai an yarda sannan da aka zo rubuta takardar aka ce bismillahir rahmanir rahim suka ce a'a su ba su san Allah da suna ar-rahman ba sai dai a sa bismikallahumma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a goge a sa bismikallahumma din sai aka ce haza ma salaha alaihi muhammadur rasulullah quraish suka ce a'a ba su yadda a sa rasulullahi ba sai dai a sa muhammadu bi abdullahi ai da sun sa annabi ne ai da ba za mu a tsaya ana rigima da shi ba saboda a cire kalman manzo mai rubutu ya ce shi ba zai cire ba annabi ya ce nuna min goge mai matsala ko sun yadda ko musu yadda ba ni manzo Allah ne a goge aka goge takarda aka yi takarda kwafi biyu suka dau kwafi daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau kwafi daya to gashi an yi harama an koro hadaya gashi kuma an zo ba a damu za mu shiga maka ba to ya za'i sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowa ya aski ya yanka a dabbarsa ta hadaya a koma sai kowa ya tsif ba wanda ya ce eh ba wanda ya ce a'a sai annabi alaihi salatu wasallam ya shiga tantinsa inda nana ummu salama dama da ita ya taho sai ya ce ma nana ummu salama kin ga al'umma na ba su umarni su ba su ce za su yi ba su ba su ki ba sun yi shiru sai ta ce abin da aka yi na sulhu ne ya musu zafi kawai ka je ka yi askin ka kawai ka yankan ka zaka ga sun yi sai annabi alaihi salatu wasallam ya fito ya nemi wanzamin ya yace yi min aski aka yi masa aski ya yanka dabbarsa nan sahabbai suka fara aski nan da nan kafin ka ce mai kowa ana ta aski ana ta aski ana ta yanka to shine sai aka juyo to shine shekara mai zuwa sai Allah ta'ala ya bada nasara aka je aka yi wannan umara ta kwana uku wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara guda hudu ne da haji guda daya kuma umaran nan tasa guda uku duk yayi ta ne a cikin watan zilqa'adati zilqa'adati zilqa'adati sai kuma wacce yayi tare da aji da tare da haji wacce yayi kirani su kenan umara da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guda hudu to shine kaga idan wannan abu da ya faru ga annabi alayhi salatu wasalam da sahabbai gashi sun dauko harama basu ma isa cikin harami ba gashi an tare su suka yi aski anan suka yanka anan suka juya da haka Allah ta'ala ce mu ma irin wannan ta faru gare mu da kowane irin sababi aka tare ka baka sami isuwa zuwa ga harami ba gashi ka dauko harama kana son ka ware ka fasa to sai ka yanka abin da ka yanka na dabba sai ka juya kai aski ka juya shine Allah ta'ala ce fa in ufsirtum idan aka tare ku ko aka tsare ku fa mastaisara ma'ana sai kuka yi niyyar ware haramar umara ko aikin hajji to fa mastaisara min alhaji ku yanka abin da ya sawwaka na hadiya wala tahliqu ru'usakum sanan bangare na uku na wannan aya yace wala tahliqu ru'usakum hatta ya bulugal hadiyu mahillahu kada ku aske kawunanku har sai wannan hadaya ta isa zuwa ga mahallin da za a yanka ta mahallin da za a yanka ta kashi biyu ne idan mutum ya tafi aikin haji zai yanka hadaya ana yanka ta ne a cikin harami amma idan an tare ka a inda aka tare kan kuma anan zaka yanka ta suraka mahillahu anan zai iya zama in an tare ka to sai ka yanka anan da aka tare kan in ko ba a tare ka ba to za ka isa sai ka yanka a cikin garin maka shine ma wato abin nan din na biyu to sai bangare na hudu faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'atihi haka nan wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya gashi kayo harama ka sa ihrami ka je miƙati ka yi talbiya ka ɗauko niyyar umara ko aikin haji sai kuma rashin lafiya ya same ka gashi kuma akwai wasu abubuwa guda goma da ba a yi sai kuma ya same ka zaka ɗaya daga cikin goman nan wanda dama shi sa mutum ya zo miƙati sai ya cire kayansa duk ɗinkakkun kaya da wando da riga da sumi da soci da gajeren wando duka abin da yake ɗinkakke sai a cire shi abin da ake kawai ana sa kwarjalle ko zani guda biyu ka ɗaura ɗaya ka yafa ɗaya to in kana son duk abin da kake son ka yi wanda ya halatta a yi kafin a shiga hirami sai ka yi shi a lokacin kamar yanke farce da aske gashin gaba da na hammata da yanke farce da shafa turare da duk wani abin da in ka yi harama ka riga ka sa ihrami ka niyya ba a yi to duka yin shi don kakka bukaci yin sa bayan ka dau harama waɗannan abubuwan guda goma sha ɗaya ne malamai suka lissafa su kowane da hukuncinsa akwai lumsul mahifi sanya ɗinkakkun kaya in ka riga kai harama da aikin haji ko umara ka riga kuma ka ɗau niyya daga miƙaci to kuma ba za ka sa hula ba ba za ka sa wando ba ba za ka sa ɗinkakkiyar riga ba ba za ka sa gajeren wando ba ba za ka sa safa ba ba za ka sa takalmi kafa ciki ba duk abin da zai rufe abu ba za ka sa shi ba abubuwan da kawai ya halatta ka yi guda biyar ne ya halatta ka sa gilas ya halatta ka sa zobe ya halatta ka sa agogo ya halatta ka rike lema sannan ya halatta ka daure kwagiri wannan yar jakan nan da ake sa guziri wacce ake daure ta tamau din nan saboda passport ɗinka na ciki guzirin ka na ciki kuma guzirin nan shine ma muhimmi a cikin aikin to da aka daure shi tamau din nan a kugu da ake yi to wannan shi ma waɗannan abubuwa guda biyar sun halatta amma ba za ka sa hula ba ba za ka sa riga ba ba za ka sa wando ko gajeren wando ko soci ko shimi ba duk waɗannan ba a sawa ga maza amma su mata su zauna a cikin kayansu sannan ta taghiyatur ra'as rijal in ka riga kai harama ka ɗau harama daga miƙati to kuma ba za ka sa hula a kanka ba ba za ka ɗaura rawani ba ba za ka sa ba ita lema ita ba abin da yasa ya halatta saboda a sama take rana take tarewa ba a kanka ka ɗora ta ba tsaga ta kai to da ba kan ta rufe ba rana ta rufe maka sannan addibun ni rijali wan nisa idan ka riga kai haraman nan abu na uku da ba za ka ba ba za ka sa turare ba shi yasa in kana son sa turare ka sa kafin wannan lokacin amma ka riga ka ɗauko niyya daga miƙati to ba za ka sa turare ba ko na ƙamshi ko na shafawa duk wani abu ma mai turare ko da sabulu ne wanda yake da turare a cikinsa ko da a ce wato amma irin wanda yake na fulawa da za a shaka a hanci wannan malamin sun ce ba komai amma duk abin da ya shafi turare ba za ka sa ba sai dai in ka sa kafin lokacin sai zama turaren yana kamshi kamar akwai turare mai dogon zango wanda za ka sa shi hayya kwana yana kamshi akwai mai gajeren zango gwargwadon tsadarsa da arhassa saboda haka wani za ka yi harama kuma kana kamshin amma baka sa shi kafin ka sa shi ne kafin ka ɗauki harama sannan halku sha'ari daga cin abin da ba za ka yi ba shine ba za ka aske gashin kanka ba har sai ka gama ka je inda ya halatta aske gashin kan amma a daidai wannan lokacin da kake harama da wannan baka gama ba to ba za ka aske gashin kanka ba sannan kuma akwai qatalus ba za ka ga abun farauta kana tsakar tafiya ka ga barewa za ta tsallaka ka ce kai direba bi mana bi mana barewar can ko jakin dawan can mu buge shi mu samu guzuri to ka riga ka yi harama ba za ka yi wannan ba sannan taqalimul azfar ba za ka wato yanke farce ba amma idan farcen ya karye yana damun ka za ka iya cirewa amma ba za ka kama yankan farce a wannan lokacin ba sannan alkhidbatu ka riga ka ɗauko harama da aikin haji kuma ka sha ihrami ka doso maka ko ba za ka ga wata kana so ka ce ya hajiya ina ciki fa ba khidbatu ba neman aure ba za ka nemi aure a wannan lokacin ba sannan akwai akadun nikah ba za ma daura maka aure a wannan yanayin ba sai kana can sai ka yi waya kace da Allah gani nan na dau harama dama akwai wata wacce nake so din nan wacce na gani aje da Allah daura aure to ba za a daura auren ba sai ka gama tukunna kana cin wannan yanayin ba za daura maka aure ba sannan babban kuma abin da ke rushe abin gaba ɗaya ma shine jima'i mutum yana da matarsa kuma sai suka yi mu'amala aure a cikin wannan yanayi to shi wannan gabaki ɗaya ma ya lalata hajjin ko ya lalata umarar sai ka ƙara sata a haka kuma ka zo ka sake yin taramuwa shekara ta gaba sana'ar mubashara a haka ma ba za ka rungumi matarka ko kai mata kwarkwasa ba sannan mace ba za ta sa niƙaji ba ba za ta sa safar hannu ko safar ƙafa ba waɗannan su ne abubuwa guda goma sha biyu waɗanda ba za ka yi su ba mutuƙar ka riga ka shiga wato harama ka dauniya daga miƙati to sai ya zama kana buƙatar kuma kai ɗaya daga cikin waɗannan saboda larura ta taso shine wannan aya take magana akai faman kana minkum maridan wanda ya zo ba shi da lafiya kamar yadda ya faru ga wannan sahabin da zamu karanto labarin sa wanda yace wannan aya ma shi amma kansa ta sauka me ya faru ta sauka a kansa yake gaya mana cewa sunansa ka'ab bin ujrata sa ya zo a cikin sahihul bukhari mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha biyar muslim ma ya ruwaito hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya daga abdurrahman ɗan abi laila ya ce ka'ab bin ujrata ya ba shi labari ya ce na tsaya a wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama a hudaybiya ga kai na kwarkwata tana zuba a kaina sai kaga kwarkwata har kowa take yi akan fuskarsa ta shiga gashinsa ta haifu ta yi yaya tana ta damunsa yana jin zafi yana ta buga kan kaga akwai bukatar ya aske kan da wuri domin da kwarkwatar da gashin duk su san da dare musu sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kai amma wannan wannan wannan kwarkwata tana cizon ka tana damun ka yace haka ne ya rasulullah sai ce to kaka aske kanka je aske kanka sai ce fi ya nazala hadhihi al da haka wannan aya ni a kai na ta sauka ni ne hujjar saukan ayar amma kana minkum maridan aw ala aw bihi azab ra'sihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tunda kai aski ga shi kuma lokacin askin bai zo ba kai kayi ne saboda larura to sai kayi sum salasata ayyamin an baka dama bisa wannan askin da kai saboda larura kafin lokacin aski ya zo kayi aski kaga ka karya doka amma bisa larura to ka sun salasata ayyam kai azumin kwana uku au tasaddaq bi farqin baina sittatin ko kuma ka je ka ciyar da mutum shida masu jin yunwa ko kuma awun suk lima ta yassara ko kuma ka je ka yanka abin da ya sauwaka na dabba kun ga wannan shine wato kafarar wanda ya tsinci kansa a wani yanayi da dole ya kama sai ya sa hula ko ta kama dole sai ya sa riga ko ta kama dole sai ya shafa turare ko ta kama dole sai ya yi aski ko ta kama dole sai ya yi wani abin da daga cikin waɗannan abubuwan da aka hana to sai ga abin da zai yi nan kowanne nan akwai nau'in kafararsa shi aski ga nau'in kafararsa nan idan ya faru cewa fa mastaysara min alhadi shine Allah ta'ala yace man kana minkum maridan wanda ya zamo yana rashin lafiya ko yana jinya aw bihi azam min ra'atihi ko kuma ya zama akwai wani ciwo a kansa wanda zai tilasta shi ya aski kuma yayi askin to fa min siyamin to ya fanshi kansa wato da da yin ta hanyar yin azumi kun ga azumin ana an kashi a dunkule ba a faɗi guda nawa ba sai annabi alaihi salatu wassalam ya fassara mana cewa azumin guda uku za'i amma qur'ani bai kawo ai guda uku ba kaga amfanin sunna kenan da qur'ani sunna ita take fassara qur'ani yanzu da za a baka da qur'anin zalla sai Allah ta'ala ya ce fa fidyatun min siyamin to guda nawa zaka yi min siyamin kaga sunna kenan dole sai ka bukaci sunna wajen tafsirin alqur'ani siyamin din nan da Allah ya ce ayi guda nawa sai sunna ta ce ayi guda nawa guda uku au sadaqatin ko kai sadaka nan ma ba a faɗi sadaka da me ba kuma wa za a ba sadaka mutum nawa sai sunna ta fassara mana cewa a ba wa mutum shida in ka ciyar da mutum shida to shine sadakatin din kaga sunna ta fassara maka ma'anan sadakatin ka ciyar da muskini mutum shida au nusukin nusukin ko ka yanka dabba tun daga kan wato akuya rago tinkiya sa saniya raƙumi raƙuma duk abin da ya Allah hore maka sai ka yanka to kun ga anan wato an gaya mana an fassara mana irin larurar da in ta samu alhaji ko mai umara ga abin da zai sai ce fa'iza Amintu, idan kuka samu aminci daga tsoro ko kuka warke daga rashin lafiya gashi kuma a wajen niyya ka ɗauko haji haji kuma ana ɗaukansa ne ta fuska uku ko mutum ya ɗauko ifradi me ma'anan ifradi haji kaɗai ba tare da umara ba abin da ya kawo ka kawai za ka yi haji ne kwaya ɗaya ko kuma tamattu'i me ma'anan tamattu'i shine ka fara zuwa kai umara sai ka sauke ka sa kayan gida sai ranar takwas ga wata kuma sai ka ɗauki haramar haji daga masaukinka kaga a tafiya guda ka yi umara Kayi yi haji amma umarar daban hajin daban sai da ka fara yin umarar sannan kuma ka zo ka yi hajin kuma a cikin watannin haji to wannan shi ake kira tamattu'i duk wanda ranar shawwal kamar a ce ɗaya ga watan shawwal sai ka tafi maka da ka je maka sai kai umara sai ka zauna baka taho ba har aka yi aikin haji to wannan shi ake kira kayi tamattu'i ma'ana mai ma'anan tamattu'i shine kayi umara daban ka cire kayanka ka je ka yi harkokinka duk da abubuwan duk da ya halatta ka yi kayi sannan kuma lokacin hajji ya zo ka kuma ɗauki niyyar hajji kaga kayi haji da umara amma daban-daban kuma a tafiya ɗaya kuma a cikin watannin aikin haji amma da mutum zai yi umara a cikin ramadana sai ya zauna har haji ya zo to wannan ba ta tamattu'i ba ne domin watan ramadana baya cikin watannin aikin haji aikin hajji yana farawa watanninsa daga ɗaya ga watan shawwal ranar ƙaramar sallah to mutum ya umara daga nan ya iya yin tazarce ya jira lokacin aikin hajji ko kuma ya yi kirani shine ya niyyar haɗa umara da hajji a cikin aiki guda ka yi niyyar yin abu biyu da kai da mai ifradi kusan abu ɗaya kuke yi amma kuma kai umara ce da haji a haɗe ayyukan umara sun shiga cikin ayyukan haji tunda dama ayyukan umarar guda nawa ne ayyukan umara guda hudu ne rukunanta na farko ɗaukan niyya daga miƙaci to ka ɗauko niyya na biyu ɗawafi ka yi ɗawafi na uku sa'ayi ka sa'ayi na hudu aski ka aski kaga kenan waɗannan ayyukan guda hudu kuma duk akwai su a cikin aikin hajji kuma shashin su ne ake yi kuma a matsayin umara to wanda ya kirani ya shigar da ayyuka sana aikin umara a cikin aikin hajji don haka sai ya yi abin da ake kira shi ma sai ya yanka wanda shine Allah zai bayyana a nan sai Allah ta'ala ce faman tamatta bil umrati ila al-hajj wanda yayi tamattu'i da yin umara tare da haɗa ta da aikin hajji. to wannan famastaysara min al shi ma sai ya yanka abin da ya sauwaƙa na hadaya ita hadaya din nan wato nau'i nau'i ce har guda hudu za ku ji an faɗi hadaya a can an faɗi hadaya a nan an faɗi hadaya a nan to amma hadaya iri uku ce ko iri hudu ce akwai hadayi tamattu'i wal kiran duk wanda ya tamattu'i ko ya kirani sai ya yi hadaya ma'ana sai ya yanka dabba domin godiya ga Allah ana kiranta wato hadayar godiya ita wannan godiya ce Allah ya baka dama a tafiya guda kayi haji kuma kayi umara daban-daban ko ka haɗa hajji da umara sai ka yanka ka gode wa Allah sannan akwai kuma hadayin jubran shi kuma hadayin jubran wani ɗan tawaya aka samu a cikin aikin hajin naka sai kai yanka wannan yankan da kai sai ya cike maka gurbin da aka ɗan samu tawaya ɗin to kaga anan yankan na gyaran hajji ne kamar wanda ya aikata waɗancan abubuwan da muka lissafa guda goma sha biyu sai ya yi hadaya to wannan hadayar ta zamo gyara ne ko cike gurbi ne ko gibin da aka samu a cikin aikin haji da aka ake kiranta hadayi jubran sana kuma akwai hadayi taɗawu'i ita hadayi taɗawu'i kai kawai kaga cewa alhazai sun yawa ga ƙarancin abinci kai kuma allah ya maka arziki sai ka ce a je a siyo min raƙumi guda dubu a yanka shi alhazai su ci allahu akbar raƙumi dubu ka ce kai da Allah a je a siyo raƙumi dubu a zo duk a yanka su a nan harami kowa ya ci nama fi lillahi to wanda shi ake kira ta ɗauwo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda ɗari. da hannunsa ya soke guda 63 sai dina Ali ya ƙara sarabuwar. Ya ce a zo a ci nama alaihi salatu wassalam kyauta kenan wannan shi ba wai ba komai kai ba kawai taimakawa alhazai ne saboda sun yawa akwai bukatar nama da abinci da ruwa da jujus da yogurt da waye yadda ake ta kawo motocin nan suke ta kawo alhazai ruwan sha in kana tafiya a hanyar tafiya da hanyar dawowa za ka ta ganin motoci akan hanya suna ta miƙa muku ruwa suna miƙa muku abinci suna miƙa muku yogurt suna miƙa muku zuwa yana san aljanna taimaka alhaji ya samu lada wannan shi ake kira hadayat tadawo sannan kuma akwai hadayin nazar hadayun nazar irin wanda zai yi kance ko ya ɗauki alkawari ko ya ci albashi jiya wata ta kira ni tace malam wallahi na ɗau albashi kuma abin ya dame ni nace shi yasa ba a son ɗaukan albashi sha ta yi in Allah ya mata wani abu sai ta yi azumin wata guda to yanzu Allah ya mata abu kuma azumin wata guda ya gagara nace wallahi baiwa Allah sai kin yi sai kin yi ko mutuwa kika yi sai an miki wannan nace akwai wata baiwa Allah a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam sai ta dau albashi ta ce Allah wato ta shiga jirgin ruwa ne sai jirgin ruwan ya fara tambal tambal zai kife Allah ya tambaye ta sai ta daga ta ce Allah nayi tawassali nayi kamun kafa kuma nayi maka alƙawari in Allah ka sa ban mutu a jirgin ruwan nan ba na haye lafiya ni kuma zan yi azumin wata guda in maka godiya malam sai jirgi ya daidaita kawai da aka tsallake kuma sai aka zo ana shara to zuwa nan har wata guda ba ta dai ga azumin nan ba Allah ya mata rasuwa to amma ta gaya wa yarta sai yarta zo ta samu annabi alaihi salatu wassalam ta ya rasulullah mahaifiyata ta ɗauki alwashi za ta yi azumin wata guda gashi ta mutu ba ta yi ba sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce mata shin da ana bin ki bashi in kika biya mata yayi tace ce eh yace fa dainullah a haqqu an yuqda sumi an ummiki yace ki je ki wa mahaifiyarki wannan azumin na wata guda da ta mutu ana ta bashi to kun ga ashe kenan wani zai ce to nayi alwashi ne alkawari idan Allah ya biya min bukatata ko ya tunkuɗe min abin da nake tsoro zan sa a yanka raƙuma ko shanu ko awaki tumaki guda ɗari a harami a ba mutane sadaka sai kuma Allah ya maka abin to fa dole ka cika alkawarin da ka ɗauka kuma shi yasa ƙara ka bari sai Allah ya maka yi. amma in ka ce ka sa sharadi in an maka kaza za kai kaza to wannan inda ma yustakhraju bihi min al-bakhil hmm. dama kai marwaci ne ba saba yi kai ba shi yasa nan kuka ga wannan hadayar da za a yanka ita ta tamattu'i ce da kirani faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al sai yanka abin da ya sawwaka na hadaya faman lam yajid to Allah da hikima Allah da tausayin bayan ki yake idan Allah ya ce ayi kaza sai ce to in ba a samu ba ko in ba za a iya ba fa man lam yajid da Allah ya san ba kowa ne yake da kuɗi ba ba kowa yake da hali ba wani ba shi da dabbar wani ba shi da kuɗin ta sai Allah ya ce fa man lam yajid wanda ba shi da halin da zai yanka wannan dabbar da aka ce a yanka fa siyamu salasata ayyamin to sai ya azumin kwana uku fil hajji a cikin kwanakin hajji sai kai azumin kwana uku ba a fa gama ba wa saba'atin idza raja'tum sannan ka ƙara yin azumi guda bakwai in an dawo sai tilka asharatun kamila goma kenan cikakkiya abin da yasa ai an yi uku an yi bakwai goma kenan amma Allah ta'ala ya sake jaddada goma fa kenan cikakkiya saboda ita wa tana zuwa a matsayin au to don kada wani ya ɗauki cewa an ce yayi uku ne ko ya bakwai shi sa Allah ta'ala yake to ai uku a can ai bakwai a nan in an hada goma sannan goman nan kuma ita ce a bakacin yankan can da baka samu daman yi ba ko baka samu kudin yi ba shi sa ai tayewa ka ce to an ce ya azumin kwana uku ko hmm. fa siyamu salatati ayyami fil hajji wa taba'atin idza raja'atum nawa kenan goma sai Allah ya ce tilka asharatun kamila dama goman ne amma sai aka sake jaddada maka don kada wani wahami ya ɗauke ka cewa ko uku ake nufi ko goma sai Allah ya ce a'a kai uku a cikin aikin haji in ka dawo gida sai kuma ka yi bakwai in an haɗa nawa tilka asharatun kamila kaga ana koya mana lissafi da amfanin koyon ilimin ma wanda muke ta faduwa eh kullu yaran sun sai a ce sun fada english sun fada a kuma ga mas a cikin alqur'ani akaramakallah tilka asharatu kamila. uku a tara da bakwai bakwai a tara da uku biyar a tara da biyar tara a tara da ɗaya takwas a tara da biyu eh? to shi yasa Allah ce tilka asharatun kamila zalika sai aka ce wannan doka kuma tana aiki ne akan bako banda wanda yake mazaunin maka da kewayen maka shi wannan dama a gida yake zalika wannan doka da aka faɗa liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ta shafi wanda iyalansa ba mahalarta bane a cikin harami sai bako shine kamar mu baki da muke zuwa wannan dokar mu ta shafa amma wanda yake iyalansa kai Allah sai ce iyalansa ashe ba ka da iyali akwai matsala iyalansa suna maka amma iyalanka suna nesa kai ba kode kamar mu da muke zuwa to kaga wannan mu za mu yankan nan in ba halin yanka mu azumi uku a cikin aiki kwanakin aikin haji sannan ko mu zo mu bakwai a gida tilka asharatun kabila amma zalika wancananka dokar da aka karanta liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda iyalansa ba a cikin harami suke a halarce ba ma'ana ba a maka suke ba ba kuma a cikin guraren da suke wato masallaci mai alfarma shine wato garin maka da kuma iyakokin harami to da Allah ya faɗi wannan doka sai kuma ya ce wattaqullah ku fa kiyaye Allah in Allah ya bada doka fa a tsaya a kai in yace a yin. in yace a bari a barin ku kiyaye Allah wa alamu kuma ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga wanda aka sa shi yayi yaki ko aka ce ya bari yaki ya bari ko aka bashi yaki godiya ko a jarabce shi yaki hakuri ko yayi sabo yaki tuba alhajju Allah ce hajji wannan haji da ake cewa ayi ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu yanzu ka ga nan ba hadisi ya zaka gane wani wata ne kawai ka ce wa mutum alhajju ashhurun ma'lumat ya gaya maka wani wata ne ba inda zai samu wannan amsa a cikin alqur'ani dole sai an hada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alhajju ashhurun ma'lumat haji watanni ne sanannu to kuma watanni nan goma sha biyu muke da su wanne ake nufi a nan kaga sai da sunna ta bayyana cewa shawwal zulqa'adati da kuma goman zulhijja ko zulhijjan gaba ɗaya ko goma zulhijja kwana saba'in kenan akan wannan kwana saba'in ɗin ake magana a nan gurin faman farada fi hinnal hajja wanda ya ɗau harama shine ma'anan farada yayi niyya ya riga ya shiga harama fi hinnal hajja ya riga ya ɗau harama aikin hajji a cikin waɗannan watanni fala fasa. to kan ana haji ba kwarkwasa ba za zo alhaji ku zauna kuna kwarkwasa ko kuna maganar jima'i ko kuna maganar wasa wani abu da ya shafi harkar mata babu wannan wala fusuka Allah ce ko ba magana a zo ana fasikanci duk abin da yake fasikanci babba da karami duk ai baya baya da shi wala jidala fil hajj ko babu jayayya da musu sai dai tattaunawa ilimi da fatawa da neman ilimi amma alhazai su kaure da fada mai da naga an rubuta wani labarai wai an ba hammata iska a harami to me zai sa ba hammata iska a harami kuwa na'am wala jidala fil hajj babu babu waɗannan abubuwan guda uku duka da makamantansu fil hajj ana cin aikin haji wa ma taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi komai kankantansa mai girmansa ko a fili ko a ɓoye ya alamhullah hmm. Allah ya sani Allahu akbar wato wannan ayar akwai kwadaitarwa فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره wa يعمل مثقال ذره شرا sharran yarahu komai kankanta abin da kai a wajen Allah ba zai bata ba komai kankantan abin da kai na alheri Allah yana sane da shi haka Allah tace Allah ta'ala ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu ku yi guziri shi ma wannan ku yi guziri din ya sauka ne akan wasu mutane in za su aikin haji sai su tafi kawai ba guziri na magana suke mun dogara ga Allah sai kuma yunwa ta sasa ko su sai kuma zo suna cewa da Allah a taimaka mana fi sabilillahi mun taho hajji ba guziri a taimake mu dan Allah sai Allah ta'ala ya ce to ku yi guziri Abdullahi dan Abbas kamar da zo hadisin Bukhari mai lamba ta dubu da da ishirin uku kana ahalul yaman yahujuna wala yatazawwaduna sai su taho aikin hajji ba guziri wannan guzurin da ake cewa na karama kujera ko babu kujera su su tafi ba guzurin ya kulo da na hannu mutawakkilun take kawai mu mun dogara ga Allah ko haka ake dogaro ga Allah Allahu alamu fa iza qadimu makkata idan mutum kuma ya shigo maka ya rasa abinci sa'alun nasa sai ya bage da bara sai ganshi yana bara kuma a maka fa anzalallahu Allah baya son mutum je kaskanta kansa yana bara sai ya ce wata zawwani duk inda za ka tafi da guziri ka rike guziri zama kudinka kuma ka rike guzirinka da kyau ka daure shi sosai a kogonka so da akwai masu kwance guziri akwai masu yanke guziri ma fa inna khayra zad at-taqwa Allah ce mafi alherin guziri na biyu da zaka kuma shine ka ji tsoron Allah ya zama ga guziri hissi ga ma'anawi guzirinka na lahira jin tsoron Allah guzirinka na duniya kuma shine abin da zai sa ba za ka kaskanta ba duk tafiyar da za ka yi ka zama ka tafi da guziri wattaquni Allah ta'ala ce ku kiyaye ni ku kiyaye ni ya ulil alba ya ku masu hankali ashe amfanin hankali ya haska maka lahira duk wanda bai gano akwai aljanna da wuta da sirati da skeli da mizani da mutuwa da rayuwa ba to wannan mahaukaci ne hankalin duniya ai shine wanda zai baka dama kai wanka kai wanki kai lissafi amma wanda bai aiki dan lahira ba to wannan bai zama cikin ulul albab saboda wannan rayuwa kai ka san ba ita ce karshe ba in ko ita ce karshe to ba hikima a cikin ta dan wani za a yi ta cutarsa har ya mutu ana cutarsa to a ina za a gano wani zai ta cuta har ya mutu yana cuta a ina za a war wannan wani za a yi masa sharri a yi masa hukunci ba daidai ba wa zai gyara wannan in yi wannan iya wannan rayuwar ce ai ba ta da ba wata hikima a cikinta kasancewa akwai lahira shi yake nuna mana wannan duk abin da aka yi annan na kurakurai yanzu wani an masa hukunci an kashe shi ko ba laifinsa bane to a ina za a nemo masa haƙin wani ya yi ta cuta ya yi ta cuta har ya mutu wani an yi ta cutarsa an yi ta cutarsa har ya mutu wani abin an juya baki ya koma fari wani farin ya koma baki a ina za a gyara duk waɗannan abubuwan da muke kai na kurakurai shi yake nuna mana tabbas akwai lahira tabbas akwai lahira kuma a lahiran nan ne za a sake a tantance abin da aka yi a duniya wanda aka yi daidai da wanda aka yi ba daidai ba sai an je gaban Allah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utuna liyawmin azim yawma yaqumun nasu li alamin ranar da mutane za su tashi a gaban Allah domin su karɓi sakamakon abin da suka yi a kwamitinmu na da'awa and relief organization saboda abin da ya shafi gidan marayu kowa dai ya ga abin da ya faru a juma'a ta kafin ramadana wanda mun je gidan marayu an yi wa waɗannan marayu sauka ta ƙur'ani wasu ma daga cikinsu sun haddace ƙur'ani wasu daga cikinsu sun yi sauka wasu kuma sun gama secondary school to kuga za a dora ne wasu tafi university wasu tafi institution to kuma annan ana buƙatar kuɗi a wancan lokacin na yi bayanin cewa wanda zai iya ɗaukan mana maraya ɗaya ko biyu ya biya masa kuɗin makaranta tun daga farko har ƙarshe to muna marhaban da shi kuma an samu mutane da yawa sun ɗauki 'yan firamare wani ya ɗauki na shekara wani shekara biyu wasu ma suka ce sun ɗauki ah, na fiye da haka to yanzu ma ga wata dama ta samu cewa yaran nan za su ci karatu gaba muna fata waɗanda suke da hali suke da iko su gaya mana ko su kirawo wayoyinmu ga wakilanmu nan akwai dr muhammad lawan lambarsa ita ce 0 27 91 31 76 sannan akwai alhaji mai gara abubakar lambarsa shine 080 34 6998 06 akwai dr babaya kolo wani 0 0 34 29 73 44 babarbare kuma sarkin fulani to masu social media ku rubuta mana waɗannan lambobin domin mutane su aiko da tasu gudunmawa ko su kira waɗannan wato wakilan namu domin a tattauna a ga yadda za a ba da gudunmawa kuma daga ciki ma yanzu akwai wani fili da aka yi mana talla a kusa da gidan marayun wanda mai shi yake ya sallama miliyan shida mun san ya fi haka amma yake ya sallama miliyan shida a siya wanda yake da hali yake da iko yana da miliyan shidan da zai sewa marayu wannan filin da kuma wanda zai ba da kuɗi a gina ko kuma ya zo ya ga filan ya gina duk muna marhaban da su in kun yi kanku kuka kuma Allah yana sani zai ba ku lada saboda mun zo kan wannan aya wa ma taf'alu min khayrin ya Allah duk abin da kuka yi na alheri Allah ya sani Allah zai ba ku lada to waɗanda suka fara bada gudunmawa tun daga asasa gidan marayu nan har zuwa yau Allah yana sanar da duk abin da suka baya ko da su sun kwabo ne shi yasa kuka muna marhaban da me naira biyar me naira goma me naira ishirin kuma muna faɗawa ne ya bada naira biyar haka ga kankantarta ta yi wa me naira biyar ɗin nan goma kawai gare shi ya bada biyar kuma wannan in ya saba bada biyar ranar da ya samu miliyan biyar zai iya bada biya ce so da ne da horo da tarbiyya mutum ya saba yin kyauta saboda addininsa da kuma yin sadaka da yin aikin alheri tun yana da ɗan ƙanƙani kuma ɗan ƙanƙanin nan a wajen Allah babba ne in ka bada shi da kyakkyawan niyya su da waɗanda suke da halin da za su ba tallafi domin wannan gida na marayu ya ci gaba da a ci gaba da rike yaran nan in ma an gama an salame su wasu sababbi za mu sake ɗauka so haka muna marhaban a ta karkashi kuma ga bankin mu nan guda biyu muna da account a Jaiz Bank muna da wato wani account din a First Bank sai ka zo 00 guda hudu sannan hudu 0 biyar uku biyu takwas shine na Jaiz Bank da awa and relief organization ko kuma ka zo First Bank shine 2024 179441 duk za mu rubuta muku akan wato abin da masu sunna tv da masu afirka tv da sauransu da an rubuta kowa ya gani a duniya wanda yake son ya ba da tallafi a cikin wannan aiki da ake yi na renon marayu mun dai san Allah ya faɗa a alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda duk ya tallafa wa maraya ya tallafe shi ya ɗauki kafalarsa annabi alayhi salatu wasallam ya ce za mu kasance ni da shi makota a cikin aljanna to muna fata mu zama makotan annabi alayhi salatu wasalam a cikin aljanna malam da yin shafi'i da wuturi tare da liman shi ya fi ko in bari in yi a gida tunda ina son tashi da daddare ka bari ka yi a gida tunda kana son tashi da daddare in aka yi sallah an zo shafi'i da wuturi in dai ka san za ka ɗora da daddare ka ci gaba to ka bari ka yi da daddare in ka ƙara sallolinka sai ka shafi'i da wutirin daga baya wasu malamu masu ce in ma ka yi shafi'i da wutirin ba laifi da daddaren ka tashi ka ci gaba da sallah domin in an haɗa sallolin naka dai za a ga ɗaya dai yana nan a sama shine kuma inda ake kira wutiri wasu mata suka yi a'a wai in za ka ci gaba da sallah da dare sai kai raka'a ɗaya kai sallama wai wannan raka'a ɗayan da kai ta karya wancan wutirin don ta zama biyu sai ka ci gaba da sallolinka sai ka ƙara yin ɗaya a gaba akwai wanda suka wannan fatawar amma dai ba ita ce mashhuriya ba mashhuriya dai ka jinkirta wutiri ya zama shine a ƙarshe in kuma ka riga ka yi wutirin a farko sannan kaga kana da sha'awa ka ci gaba da yin sallah wannan bai hana cewa a ci gaba da yin sallah bayan an yi wutiri ba malam mijina ya sake ni da cikin wata biyu da yaro mai shekara biyu tunda muka rabu bai san cin su ko shan su ba kawai sai ya zo ya ce in bashi yaron to malam da wani hal da wani hali ne addini ya yarda masa ya karfi yaron a gurina na farko dai laifin wato waliyanki ne bai kamata a ce mutum ya saki mace da ciki bayan Allah ta'ala ce alkur'ani ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta hamla kunna. Allah ya ce idan kuka saki mata suna da ciki ku ci gaba da ɗaukan nauyinsu, su har sai sun haife cikin to da wani dalili mutum zai saki mace da ciki bai ci gaba da ɗaukan nauyinta ba sannan in ta haihu kuma Allah ta'ala ya ce ka biya ta kudin shayar da yaran bai arda ana lakum ujura ujurahunna idan sun shayar muku da yaran, Allah ce da yanzu ba matarka ce. da ta haihu ta gama idda yanzu nonon da za ta bayar na siyarwa ne in ya maka katiya in bai maka ba wa in ta'asartu fasaturzu lahu ukhra in tace naƙi. tuni da ka sake ni ga jaririn ka nemo mai shayar da shi Allah ce je ka nemo wata ka biya ta ta shayar da shi ko ita a biya ta ta shayar da shi har malaman fiqh suna cewa an zo shayarwar nan a duba kan yaron a duba bakin sa in an zo mai tsukakken baki ne yana jan nono da yawa don haka sai a sai a sa maka kuɗi da yawa cewa kullum zai sha na dubu biyar kullum zai tsotsi na dubu biyar saboda ka sai a buga dubu biyar sau talatin nawa ɗari da hamsin duk wata sai ka ka ɗari da hamsin in kuma aka gaba mai tsotso da yawa bane zai share dubu uku kullum kaga sai ka biya dubu casa'in duk wata sai a buga maka a kalkuleta a baka ka je ka ka in ka ce ba za ka iya biya ba to je ka ka nemo wata ta zo ta shayar da shi ai ba dole sai ta shayar maka da shi ba amma karbe kuma yaro a hannunta tare da baka ɗauki nauyinsa ba sai a zo a zauna da kai a yi maka littafi abin duk da ta ci din nan a gidan babanta da wanda ta sha da kuma hayar da ta yi ɗakin da aka bata duk haƙƙinka ne sai ka biya babanta kuɗin hayar ɗakin da ya baka mataka ta zauna a ciki sannan na biyu ka biya shi kuɗin kunu da kofa da madarar da yaro ya sha duk ai maka lissafi sannan ba za a baka ba yawa sai ya kai shekarun da shari'a ta amince a baka domin an baka kai ma wata zaka bawa ita ko in ba aure tai ba ba a da iko a karba hannu daga hannun mace yaro a hannun mace sai in yi aure shi ma tayi auren za a duba a cikin danginta ko wanda ya cancanta ya iya riƙewa. in ba a samu a danginta ba a tartibin da malamai suka jero to sai a dawo bangaren ka ka ga kwace yaro ba abu ne mai sauki ba a karama kanka da saboda haka waliyanki ya kamata su tsaya su nemo miki Malam malami direban babban mota ne kullum in na zo banan sai in ce na yi gyara sai ce bai yadda ba sai dai a rinka cirewa a sallama ta to ko zan iya karɓa lodin don in eh, zan iya ƙara lodin don in gyara wato kullum tsakanin mai sana'a da wanda ake sana'a idan ba a tsaya a kan wata yarjejeniya ta gaskiya ba sai an cuci wani kullum na gaya ma 'yan kasuwa za ka ɗauko yaro zai dinga maka aiki a kantinka ko a kasuwarka ko ka bashi mota amma babu wata yarjejeniya da aka yi wanda a ƙarshe dole sai wani ya cuci wani yanzu kaga shi yana cutar ka, kai ma kana son a baka dama ka cuce shi shi ne kana ƙara loji mota ƙarfin ta ƙarewa yake yi tunda mai kwa ɗauko mata kaya a ton biyu ka zuba ton hudu ka ga ƙarfin motar raguwa yake maimakon ta shekara hudu wataƙila ta yi shekara biyu ta mutu to kana son a baka dama ka rama cutar da yake ma mu ba mu yadda ya cuce ka ba balle kuma mu baka dama ka rama cutar abin da ya kamata ka yi yanzu shine a tsaya a daidaita a gyara wannan matakin da ya daukan maka na shigan maka cikin haƙƙi malam nayi yaji na daddawa ko na kasan akwai yajin daddawa akwai yajin dan wake akwai yajin ne musamman irin yaji kike ba baiwa Allah sai mijin ya rasu da na dawo zan yi takaba a ɗaki na sai babansa ya ce bai yarda ba sai dai a gidanmu to kai baba ka taɓa ganin an yi idda ko ta kaba a gidansu a gidan miji ake ta inda mijinta ya rasu nan za ta dace takaba ko saboda haka ɗakin ta za ta dawo ce ta kaba a karama kalla haka qur'ani ya faɗa ko wallazi ne tafawna minku yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai ta yi wata hudu da kwana goma a ɗakin mijinta ba a gidansu ba gidansu ai ba wajen ta kaba bane a ɗakin miji ake ta kaba da haka kai baban baban wanda ya rasu Allah ya ji kansa sai kuma Allah ya baka hakuri ka tai ta ta kaba a ɗakin mijinta shine shari'a lalle ka ji haushi ta yi yaji amma baka san dalilin da ya sa mijin ya jawo ta yajin ba kuma yajin ma kaga ai ba mai zafi ne sosai ba tunda har ta nemi ta dawo ta yi masa kaba. an samu dubu talatin da tara daga samir ahmad usman to me cinye ɗayan dubu talatin da tara daga samir ahmad usman allah ya saka da alheri dubu goma daga muhammad baffa dukku allah ya saka dubu ashirin a saka asusun marayu allah ya biya mun bukatuna dubu goma daga haske mai bodi dubu ɗaya a sa asusun marayu allah ya biya mun bukata ɗari biyar harkokina sun tsaya an ban mata to harkokinka sun tsaya kuma a baka mata a ni da addu'a to allah ya sa harkokinsu ci gaba da tafiya biyar daga wani bawan Allah ina neman police academy su alaba da sa'a a tamfa guda ashirin daga provost na fce t gombe su Allah ya saka da alheri provost akwai ƙur'ani goma da butoci goma Allah ya biya mana bukatunmu su Allah ya biya mana bukatunmu dubu biyar a kan Allah ya shirya mun da yarana su Allah ya shirya muke da yaranki sauran masu addu'o'i kuma sun haɗa da marasa lafiya da suke so a roƙa musu Allah ya ba su lafiya to Allah ya ba ku lafiya sannan akwai wacce take neman miji na gari da kuma wanda yake neman mace ta gari to kullum na addu'a cewa me neman mace ta gari Allah ya bashi mace ta gari me neman miji na gari Allah ya ba bata miji na gari amma kullum kuna sa na gari na gari ko na gari kuke so kuke ne me gari me gari wata ran muna hizba sai wata ta shigo akara makalla na zo kai mun addu'a Allah ya ba ni miji na garin ce kin samu na samu na kin samu wannan dan hizban da ke baki na kin ga ana bashi allowance na dubu sha biyar ya baki biyar ya dau goma <laughs> akara makalla dai ci gaba da addu'a ce ba daga cikewa na ce dan hizba ko ba ka so yake yana so <laughs> kaga ashe ba wai nagari ba mai gari to Allah ya kawo mai gari din ko kuma ya kawo mai garin wannan kuma wani ce wani da ya rike min haƙƙina nake so a yi min addu'a Allah ya fito min da haƙƙina to haƙƙinka ne Allah ya fito ma da shi wannan ya ce kuma neman jari yake yi to Allah ya kawo jarin wannan kuma ya ce a ƙarawa ƙasan nan addu'a akan Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan bukatar mu ce gaba daya Allah ya karawa kasar mu lafiya ya karawa kasar mu zaman lafiya fitintunu na zahiri da batini Allah ya kawo mana da su baki daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi